بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتمنا حسن المسلم دكتور سعيد القهطاني yau za mu yi darasi na biyar insha Allah jiya mun tsaya a ko darasin da ya mun tsaya a addu'a ba da tashahudil al-akhir qabla salam wato irin addu'o'in da ake yi bayan an yi tahiyan karshe kafin asa wanda ake ce masa dubur salah karshen sallanka kafin ka fita shi ma muhalli ne na addu'a mun karanta addu'a guda ɗaya wacce Abu Huraira ya ce manzon Allah sallama ya ce idan ɗayan ku ya tahiya to ya nemi tsari daga abubuwa guda hudu اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال حديث بخاري ده مسلم yace ya Allah ina neman tsarinka daga azaban kabari da azaban wutan jahannama da fitinar rayuwa shine mutum ya rayu babu addini baya kan shirya. da fitinan mutuwa mummunan cikawa ko tambayoyin kabari ko azaban kabari ne da kuma sharrin fitinan almasih ad-dajjal shine dujjal wanda dai zai badda mutane a ƙarshen duniya mun yi bayani da fassara na wannan hadisi ko na wannan addu'a addu'a ta gaba ita ce daga cikin addu'o'in da ake yi kafin a sallame bayan an yi tahiyan ƙarshe اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المعثم والمغرم wato wannan addu'ar ta yi kama da waccar sai dai akwai taƙadimi da ta'akhiri sannan kuma akwai ƙari an gabatar da wasu kalmomin akan wasu sannan kuma an yi ƙari akan addu'ar da ta gabata wannan addu'an ta tabbata a jishin bukhari da muslim cewa manzon Allah sallallahu yana yin ta a ƙarshen sallansa hadisin Aisha ta ce manzon Allah yana addu'a cikin sallah yana faɗan wannan addu'a ne Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri ya Allah ina neman tsarinka daga azaban kabari wa a'udhu bika min fitnatil masihid dajjal ya Allah ina neman tsarinka daga fitinan almasihu dajjal dujjal kenan an ambace shi almasihu li'annahu mamsuhul ayn yumna saboda idon sa na dama baya gani an shafe shi sannan wa a'udhu bika min fitnatil mahya ya Allah ina neman tsarin ka daga fitinar rayuwa fitinan dujjal mun ce shine yace shi Allah ne kai imani da shi in kai imani da shi ka kafurta kuma yana da wasu abubuwa da zai yi wanda suka saba wa al'ada sai ka ɗauka Allah ne shi yana sa sama ta yi ruwa ya sa ƙasa ta tsiro da tsirrai yana ta da ce. duka wannan tarko ne na wanda imaninsa bai rike shi gamgam ba zai iya fadawa sai imani da dujjal maimakon imani da Allah subhanahu wataala haka nan ina neman tsarinka daga fitinar rayuwa shine mutum ya rayu cikin sabon Allah cikin shirka cikin bidiyoyi mutum ya nemi tsari daga wannan rayuwa ba addini sannan da fitinan mutuwa mummunan cikawa ko azaban kabari ko tambayoyin kabari mutum nemi tsari daga su sannan sai ce Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'tham ya Allah ina neman tsarinka daga zunubi wato daga sabon Allah na aika wato wani aiki wanda akwai sabon Allah a cikin sa shine ma'asam I mean al-ism ko abun da in nayi shi zai ja mini laifi Allah ka tsare ni daga wannan wal maghar ya Allah ina neman tsarinka daga bashi in ci bashi a nemi in biya shine magaran bashi Allah ka tsare ni daga sabon Allah da kuma bashi sai wani daga cikin sahabban manzala sassama sai ya tashi ya ce wa manzala sassama ma aksara ma tasta'izu min al-maghram ya ce mamakin yawan neman tsari da kake daga bashi kana yawan neman Allah ya kare ka daga bashi ya rasulullah kamar yana tambaya me dalili sai manzala ta ya ce inna rajula iza garima haddasa fa ba wa wa'ada fa akhla abin da sa mutum in ya ci bashi yakan yi magana ya karya, ya ta kawo wasu uzurrukan da suka hana shi biyan bashi. ko ya zo neman bashin ya faffaɗi wasu lalura waɗanda ba haka bane don a bashi kila in ya faɗi buƙatarsa za a rena ta ba za a bashi bashin ba sai faɗi wasu lalurori manya na karya. ko bayan ya karɓan ya ta kawo wasu uzurrukan da ba su bane wanda suka hana shi biya sannan in yi alkawari sai ya saba ya ce ran kaza zan biya ya saba ya sake ɗauka wani alkawarin kuma ya saba ya ce saboda haka ne yake neman tsari daga bashi wato bashi ba abu ne mai kyau ba ba a cin bashi sai lalura wani mutum ya zai ya samu manzala sa sun ce ya rasulallah yanzu idan na tafi ne ya zo ya musulunta ne yace yanzu in na tafi jihadi aka kashe zan shiga aljanna duk zunubai na za a gafarta min mazala ma ya ce masa eh za a gafarta maka sai tafi sai bayan ya tafi sai mala'ika jibril ya ce masa sai dai bashi ba za a gafarta masa bashi ba ko ya mutu ya yi shahada a wurin yaki sai aka kira shi da aka kira shi sai manzala ya ce a ji a kira shi sai aka kira shi sai ce illa daina akhbarani bi zalika jibril yace sai bashi ba za a gafarta maka shi ba mala'ika jibril ya bani labarin wannan manzon Allah sama a farkon al'amari in ana bin mutum bashi baya masa sallah in an zo da gawa zai ce ana bin sa bashi in an ce sai ce sallu ala sahibi ku yi wa abokin ku sallah ni kan ba zan masa ba har sai an samu wanda ya dau alƙawari zai biya bashi kuma inda Abu da wata ya ce addainu alayya ya rasulullah zan biya bashin ya manzo Allah sai manzo Allah ya masa sallah sai bayan wasu lokuta zo ya ce yau kan na samu na biya bashin mutumin nan ya ce to yanzu fatansa ta yi sanyi yanzu fatansa ta yi sanyi to daga ba da aka saukar da annabiyu aula bil mu'mina min anfusihim manzo Allah ya fi cancanta a jibin al'amuran mu'mine fiye da kawunan su sai ya ce to duk wanda ya ce ana aula bil mu'mina min anfusi ni na fi cancanta a cal al'amuran mumine duk wanda ya mutu in ya bar dukiya a ba magadansa in ya bar bashi kuma ni zan biya bashin bashin yana kaina to daga nan sai yake musu sallah wannan duk hadarin me hadarin bashi ne amma duk da haka manzala sallama ya ci bashi so da haka bashi in akwai hujjan da zai sa ka ci shi akwai bukata ba laifi bane manzala sallama ya ci bashi a wurin yahudawa yahudawa wani bai yahudi ya zo ya cakome shi a gaban sabban sai yana cewa ka biya ni bashi na ka biya ni bashi na har san da wuyansa ta shaci ta yi zane zane sai na mara yace ka bar ni in buge wuyan sai yace a ina da gaskiya ina bi na bashi sai dai lokacin biyan bashin ne bai yi ba ka umarce shi da cewa in zai nemi bashin sai nema ta hanya mai kyau ni kuma ka umarce ni in biya bashi ta hanya mai kyau sallallahu alaihi wasallam kuma ya rasu ana bin sa bashi bai da abinci a gidansa ya je ya karɓo bashi wajen bai hude na sha'ir na acca ya ba da jinginan sa rigan sa. har ya rasu bai biya bashin ba sai bayan ya su aka biya aka je aka karɓo riga duba manzala sa mai kyauta da garken dabbobi amma taran ba abin za a ci a gidansa sai ya je ya ci bashi a wajen baye Kude. in ya ce sahabbai ku taimaka jama'a ku ka mini taimako za a kawo masa kama bai kamata shugaba ko mai karantar da al'umma ya dinga haka ba ka dinga matsawa talakawanka ko almajiranka ba in ya ce a taimaka masa ma za a taimake shi amma sai ya shiru kar ma su san halin da yake ciki hankalin su ya tashi sai je wajen bai hude makiyin Allah sai ya ci bashi wanda ya tabbata bai hude zai nemi sa bai zai yafe ba biya bukatansa to da haka bashi ba laifi bane manzala sa ya ci bashi amma dai bashi musiba ne alai hali nadama ne da daddare nadama kuma kunya ne da rana baka son ka da wanda yake bin ka bashi daddare kana nadaman me yasa baka biya baka samu ka biya bashin ba saboda haka ka nemi tsari daga bashi Allah ya tsare ka daga biyan bashi abin nan daga bashi akwai addu'an biyan bashi kuma a can gaba za mu karanta ta addu'a ta gaba Allahumma inni zalantu nafsi zulman kathiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim wannan ya daga cikin addu'o'in da ake yi bayan tahiya kafin a sallame wannan kuma ya tabbata a hadisin abubakar a siddiq Allah ya yarda da shi yace manzo Allah sassama ya gaya manzan Allah sassama yace ya ya manzan Allah ko ya rasulullah yace allimni du'an ad'u bihi yace ya rasulullahi ka karantar da ni wata addu'a da zan yi dinga addu'a da ita fi salati a cikin sallah na wace addu'a ya kamata in dinga yi a sallah sai manzo Allah yace ka dinga cewa sai karanta masa wannan addu'a ya koya Saidina Abubakar wanda shi ya fi so a cikin al'ummarsa gaba Ya yace in dai kai sallah ka ce a ƙarshen tahiya bayan tahiya ka ce Allahumma inni zalamtu nafsi ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم فسرن تشيني اللهم حديث ne ingantacce hadisin Bukhari da Muslim babu sabani hadisin ya inganta haka wancan hadisin mu na ba addu'ar mu ta ba ita ma hadisin Bukhari da Muslim fasara addu'a shine Allahumma ya Allah inni zalimtu nafsi ni na zalunci kaina zulman kasiran zalunci mai yawa Allah idan Abubakar ya faɗi haka to waye ne bai zai faɗi haka ba kaga tawazu yana da muhimmanci ko karka dauki kanka wai kai wali ne ko kai wani shehi ne ko kai ka kai kololuwa a ibada kai baka da wasu laifuffuka la ka da laifuffuka da yawa ka zalunci kanka zalunci mai yawa ka gaya wa Allah subhanahu wataala ka kaskantar da kanka manzala ta sawa ne yake koya abubakar abubakar din da ya fi kowa imani a cikin al'umma sa, ba gonde ya kai shi imani sai manzala sallallahu alaihi wasallam a cikin al'umma sa. amma aka ce irin wannan addu'a miskini mutum miskini ne ba komai bane a wurin Allah ta'ala kuma ba ma'asumi bane yana sabawa Allah tunda abubakar yana sabon Allah to waye ne ya kubuta kuma abubakar ma yana da zunubai waye ne kuma zai zo yau ya ce wai shi ba da zunubi har zai iya gafarta wani ya ce wani ya gafarta masa ko ya shi aljanna in ba shaidan ne ya rude shi ba manzo Allah ya ce Abubakar ya dinga irin wannan addu'a Allahumma ya Allah inni zalamtu nafsi ni na zalunci kaina zulman kasiran zalunci mai yawa ba ma kaɗan ba ka kaskantar da kanka wajen Allah ta'ala yace wala yaghfiru zunuba illa anta babu mai gafarta zunubai sai kai ya ubangiji ta'ala to ne kuma zai zo ya ce ya gafarta maka saboda ya dauke ka wawa bai dauke ka mai hankali ba kuma ka yadda duk wanda ya gaya maka ga wani yana gafarta zunubai ba Allah ba ko shi zai gafarta maka bai dauke ka mai hankali ba daga nan ma za ka gane ya dauke ka baka san abun da kake Ta ma mutane ina hankalinsu yake zuwa ne ina hankalin mutum yake zuwa basirarsa ta bata hankalinsa ya bata hankali fa babbar ni'ima ne da ubangiji ta'ala yi wa dan adam wanda ya bambance shi da dabbobi da ita ita ya ta bambance ka da dabba kuma yanzu ka zo kana son ka mai da kanka dabba mara hankali wani zo ya ce wai zai gafarta maka zunubanka kuma sai ka yadda ba Allah ba subhanahu ta'ala. wala yaghfiru zunuba illa anta manzala sama ne koyar da wannan addu'a ba mai gafarta zunubai sai kai ya ubangiji ta'ala ba wanda ya isa ya gafarta wani sai Allah faghfirli ka gafarta min maghfiratan gafara min indika daga wurinka ya Allah ka gafarta min zunubaina ba wanda ya sai gafarta su sai kai warhamni ka ji kaina ka mini rahama innaka antal ghafurur rahim tabbas kai ne mai gafara kuma mai jin kai kai ne mai gafara mai kanka da zunubai kuma kai ne mai rahama ba wanda ya sai baka aljanna sai Allah ba wanda ya sai gafarta maka sai ubangiji subhanahu wata'ala kaga wannan addu'an tana da muhimmanci akwai kaskantar da kai ga Allah subhanahu wataala akwai mai da al'amari zuwa ga Allah akwai tawazu a cikin ta mutum bai dauki kansa komai ba wallahi ba mai kubuta a addinin sa ya zama addinin ka ya kyau sai in baka dauki kanka wani abu bane sai in ka kaskantar da kanka a wurin Allah ta'ala daga lokacin da shaitan yana maka kai wani ne daga nan ya gama halaka ka wallahi ya gama da kai ma ka dauki kanka ba komai ba to shikenan kai ne addinin kai ke tafiya a daidai haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya, amma duk lokacin da aka bar koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi an bata sai ga mutum yana kokarin kai kansa matsayin Allah kai waye addu'a ta gaba Allahumma ghafir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta alamu bihi minni anta al-muqaddimu wa anta al-mu'akhiru la ilaha illa anti wannan kuma ya tabbata hadisin na ali ali bin abi ya ce, manzan Allah sallallahu yana faɗa tsakanin wato tahiyansa da sallamansa yana wannan addu'a da kansa manzan Allah sallallahu yana cewa Allahumma ghafirli ya Allah ka gafarta min ma abin da na gabatar na zunubai wa ma akhartu da na jinkirta na laifuffuka wa ma asarartu da abunda na koye laifin da na yi a ɓoye wa ma alantu da abun da ne a bayyane laifukan da ne a bayyane Allah ka gafarta min su wa ma asaraftu da abun da na barnata na wuce gona da iri a cikin sa wato laifuffuka manya manya wa ma anta alamu bihi minni da irin laifukan da kai ne ka san su ni ma ni ban san su ma ma anta alamu bi kai kafi ni sanin su kai ka san su ni ban san su ma ma anta muqaddimu Allah kai ne mai gabatar da wanda kaga daman ka gabatar da shi ya zama yana maka da'a ka gabatar da shi ga yi maka da'a wa anta mu'akhir kai ne mai jinkirta wanda kaga dama kuma sai zama baya iya maka da'a ko je yi sabon Allah la ilaha illa anta babu an bauta da gaskiya sai kai kaga wannan addu'a ita ma kana neman gafaran zunubanka wanda kai asirrance da abayin kanana da manya kuma ka mai da al'amarinka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ma kan asallame ake wannan addu'a hadisi ne ingantacce wanda imam muslim ya ruwaito shi addu'a ta gaba Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik wannan ya tabbata a hadisin Abu Dawud da Nasa'i Hadishi ne ingantacce Albani inganta shi daga hadishin Mu'adh bin Jabal shahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah Sallallahu alaihi sallama ya rike yace manzo Allah ya rike hannunsa inji Mu'adh bin Jabal wata ran manzo Allah ya rike hannuna sai yace ya Mu'adh wallahi inni uhibbuka yace ya Mu'adh wallahi ina son ka amma ya ji daɗi mazala sama ya ce ina son ka laisa shanu an tuhibba inna mai shanu an tuhabba ba wai kana son shi ne babba a a so kan ne babba mari Allah na son ka manzala na son ka kaga mahaya kana son manzala ba shi ne ba ma'ana yana da muhimmanci shi ma wanda ya fi shi muhimmanci manzon Allah ya soka yace yace wa mu'azu jabal yace ina son ka ya mu'azu me ma'azu yace ma'azu bin jabal ce bi abi anta wa ummi ya rasulullahi wallahi wa ana uhibbuka ce na ba da fansa na babana da mama na ya rasulullah ce wallahi ina son ka wa ana wallahi ni ma wallahi ina son ka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam shikenan manzo Allah sai ba shi wannan addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace أحبك يا معاذ لا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة اللهم إني اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك yace mu'azu wallahi yace ina son ka mu'azu kar ka bari karshen kowace sallah shine dubura salatin karshe in ka gama ta iyakan ka sallame ka dinga cewa allahumma inni allahumma inni ya allah ka taimaka mini ala zikirika a bisa ambatonka wa shukurika da yi maka godiya wa husni ibadatika da kyakkyawan ibadanka Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadati in ba Allah ya taimake ka ba wallahi baka isa ka yi masa zikiri irin wanda ya kamata a masa baka isa ka masa godiya irin yadda ya cancanta baka isa kuma ka yi masa kyakkyawar ibada mai ikhlasi irin wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam koyarwa sai Allah ya taimake ka in ba haka sai ka je ka rungumi wasu bidiyoyi zikiri na bidiyoyi ka je kuma ba ka gode wa Allah ta'ala ba ka je kana ibada ba ikhlasi ba akan sunnar manzo Allah sallallahu in Allah ya taimake ka sai ka zama kana kan shari'a to in ba mai son ka ba ba gunda zai koya maka wannan manzo sallallahu yana son ma'azu ce masa ya dinga wannan addu'a ya roki Allah ya taimake shi ya zama mai zikirin Allah subhanahu wataala ya zama mai godiya wa Allah don Allah ya dada masa akan nemominsa sannan kuma ya zama mai kyakkyawar ibada ibadan da akwai ikhilafi a ciki don Allah ake yin ta kuma ta dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sai idan mutum yana tsora ka akan shari'a son ka yake yi in ba son ka ba zai tsora ka akan tafarki madaidaici ba sai dai ya badda kai sai ya badda kai nuna maka tafarkin bata amma masoyinka shi yake nuna maka hanyar shirya don ka samu tsira gobe kiyama wannan hadisin ingantaccen hadisi ne hadisin abu da nan addu'a ta gaba Allahumma inni a'udhu bika min wa a'udhu bika jubni wa a'udhu bika an uradda ila ardhil al-umri wa a'udhu bika min fitnati ad wa a'udhu bika min adhab al addu'a ita ma ka yi ta kafin a sallame ka sallame daga sallah ya tabbata hadisin Sa'd bin Abi ya ce manzala sallama ya kasance yana neman tsari daga waɗannan abubuwa a ƙarshen kowace sallarsa a ƙarshen kowace sallah yana neman Allah ta'ala ya tsare shi ga ga ga ma'anar addu'a addu'ar kuma ta inganta daga sahihul bukhari imam bukhari ne ruwaito Ya ce, Allahumma inni a bika min al-bukhli ya Allah ina neman tsarinka daga rowa kar in zama marowaci duba rowa saboda muninsa, maza Allah yana neman tsari da shi ai ba abin da za ka yi kaskanta a duniya ya zama baka da mutunci da daraja a wurin mutane kamar ka zama marwaci babu irin wannan wa inni ra'aytul bukhla yuzri bi ahli fa akramtu nafsi an yuqala bakhil yace na ga rowa yana kaskantar da masu shi sai na daraja kaina na dinga kyauta don kar a ce min marwaci yace ya Allah ina neman tsarin ka daga rowa kamar yadda muka ce rowa mummunan ɗabi'a mazala sun ya yi wa al'ummar sa kashe di iyakun wa shuha fa inna shuha alaka man kana qablakum kashe kudin ku da rowa rowa ya halakar da al'umman da, da, suka zo kafin ku amala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum suka dinga zudda jinanen su saboda mai rowa suka dinga halatta muharraman su suna auren ƴaƴan su da kannen su don rowa kasu ba wasu saboda haka rowa mummunan abu ne zai iya manzala ya zo a hadisi abu biyu ba sa haɗuwa a zuciyar mutum imani da rowa a ce ga imani kuma ga rowa ba sa haduwa saboda kar ka zama marowaci sannan wa uzu bika minal jubni ya Allah ina neman tsarin ka daga tsoro to kaga shi ma tsoro mummunan abu ne mummunan ɗabi'a ce tsoro manzo Allah yana neman tsari daga tsoro kar ka zama matsoraci tsoro ba kyau a addinin musulunci musulunci bai yadda da tsoro ba don da akwai tsoro a musulunci wallahi da addinin nan bai zo mana ba da ba da ba labarin musulunci da musulunci ya kare tun a makka amma rashin tsoro ne yasa addinin ya yadu aka same shi a ko ina har yazo ya same mu saboda haka manzala sassanawa ba matsoraci ne kuma yana neman tsari daga tsoro duk mutumin da yake da tsoro a rayuwarsa to ai ya karya labon rayuwarsa gaba daya ba wani ba inda ba wani burinsa da zai cimma ko wani abu na ɗaukaka na ko kuma na lahira ba zai same shi ba saboda tsoron da yake tare da shi da ka sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba matsorata bane manzon sassama ba matsoraci bane bai zama mai tsoro ba da haka idan kun tafi amrin fa kun fi in ka tinkari abu muhimmi ka tinkare shi ka ci gaba da yinsa kada wani tsoro ya sa ka ko ka ja da baya sayyidina ali radiyallahu anhu wani ya ganshi ya sa riga abin ya yafa mayafi ya daura kurjalle ma'ana ya daura zani ya sa rigansa irin na al'ada shikenan sai ce a tuqatilu ahla shami bil ghadati wa bil ashi talbasu ridaa wal ya yace yanzu da safe ka yaƙi mutanen sham sannan kuma da yamma kuma aga ka sa abin nan kurjalle da mayafi masa ma'ana ka cire kayan yaki ka sa riganka irin na al'ada na gida ba za ka ji tsoro ba da asuba ka kaiwa mutane hari da yamma kuma ka zo ka sa riganka irin ta gida ka kama yawo a cikin jama'a ba ka jin tsoron kar su kawo maka hari su kashe shi su kashe ka me sai na ali yace yace abun nan a ukhawafu bil maut yace ni ake tsoritawa da mutuwa yace fa wallahi la ubali asaqattu ala al-maut amsa saqala al-maut alayya yace wallahi tallahi ni ban damu ba ni na jira akan mutuwa ko mutuwa ce ta jira kaina yace ba zan damu yace abu tayyib al-mutanabbi yana cewa idza ghamarta fi sharafin marumin fala taqna bima duna an-nujum fatamul maut fi amrin haqirin katamil maut fi amrin azim yace in ka tinkari babban al'amari yace wallahi kar ka ja da baya har sai ka taba taurari a sama mana sai ka abun nan sai ka cimma burinka ka kai hari ka tinkari wani abu muhimmi kada tsoro ya saka ka ja da baya sai ka kai kololuwa a cikin abu yace don dandanon mutuwa a cikin al'amari dan karami walakance ce to kaman dandanon mutuwa ne a cikin babban al'amari mutuwa duk ɗaya ne ko ka mutu kana kwance kan gado ko a je a kashe ka a wurin yaƙi duk mutuwa ne تعددت الأسباب والموت واحد إذا لن تمت بالسيف مت بغيره سببا يسكي ديوا أما متوا قواياتيني إن بك متو da sababin takobi ma za ka mutu saboda wani abu daban amma dai mutuwa za ka mutu ya ce rajju bana'u annal ajza aqlun fatilka khadi'atu tab'il la'imi matsorata su suke ganin wai gajiyawa hankali ne a'a wai ka tsorita ka bar abu kamar kai aiki da hankalinka ne kar ka je ka halaka yace wannan yaudara ne na ɗabi'a makaskanciya kar ka zama matsoraci a rayuwanka in ka riga ka tinkari abu kai tawakkali ga Allah subhanahu wataala nan sai kai nazara amma ni duk yanda za ka gamsar da shi ce sam shi ba zai yadda wani shi yana kaffa kaffa yana tsoro gaba ɗaya birkita rayuwansa ya je ta shan wahala saboda tsoro bai da nitsuwa kaga dan abu kaɗan ya hana mutum bacci dan abu dan kaɗan ba zai iya bacci ba wani kuma abun da ya ninka wannan abun goma zai bacci har da min shari har gari ya waye babu ruwansa kaga wannan shi ji daɗin rayuwarsa kullum kana cikin tashin hankali musulunci ba so wannan ka nemi tsari daga tsoro kar ka yadda wato shaja'a sadaukantaka ɗabi'a ce ta mumini kuma ɗabi'a ce wanda be ka da ita tun zamanin jahiliya sun mulkai suna cewa baka sahibi lamma ra'a darba dunahu fa aiqana anna lahiqani bi qaisara فقلت له لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنوذر ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال ولكن ما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي yace dokin sa wala da ya tinkari wani gari Kaisar zai je kwace mulkin garin dokin sa sai da ya kama kuka saboda nisan tafiyan kawai da ya gani yace kar kai kuka mulki zan je nema ko na mutu in na mutu ma za a bani uzurin cewa na mutu a garin neman mulki ne yace da dan abu dan kadan nake nema na rayuwa ai ba zan nemi dukiya mai yawa ba da dukiya yar kadan ta ishe ni yace amma ina neman girma ne da mulki kuma iri na yana samun irin wannan so da karka yadda da tsoro mazala sa sama ba matsoraci bane sa kuma ba matsorata ba wani yayi ilimi ya fito ya karantar da jama'a yana tsoron azzalumai da yan bid'a me za su maka kai abunda mutum ya isa maka abunda ubangiji ta ala bai maka ba ko ne yana tsoron talauci ko yana tsoron kar wani ya zage shi sai zage kamar zai me an zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rige masa darajarsa ne to da haka ka zama gurzo kar ka zama matsoraci wallahi tsoro cuta ne ko matsoraci abun tausayi ne a rayuwarsa wallahi abun tausayi ne miskini ba jin daɗin rayuwa komai arzikinsa komai mulkinsa komai iliminsa kuma so da haka ka cire tsoro a ranka wa uzu bika min aljubni ya Allah ina neman tsarinka daga tsoro Allah ka cire min tsoro a zuciyata wa uzu bika min an uradda ila arzalil umri ya Allah ina neman tsarinka a bisa daga amaida ni zuwa ga mafi kaskancin rayuwa menene arzalil umur a ce ka yi shekaru da yawa ka tsufa a duniya har ba ka iya bambance damanka da hagun ɗinka ba za ka iya tsarki ba tsufa kawai ka zo kana magana na shirme in an zo ana jin maganganunka a dinga jin kwaba baka san daɗi ba baka sa abu mai kyau da marar kyau ba baka iya bambancewa kana barin al'auranka a waje baka san ka kimtsa kanka ba wannan shine arzalul umur tun wannan rayuwar shi ma ba ta da daɗi gara ka mutu da hankalinka da dabaranka yafi tsufa in ya kai ƙololuwa sai zama matsala ta amma fa waɗanda suke komawa irin wannan rayuwa ta kaskancin wallahi jahilai ne jahilai ne wanda ya ilimi wallahi ko na boko ne ba na addini ba ko ilimin boko ne in kai mai zurfi wallahi za ka tsufa da hankalinka da hankalinka da wayonka da dabaranka ballantana a ce ka karanta ilimin addini kai ko kasuwanci kake yi kasuwanci saboda mu'amala da jama'a da lissafe lissafe da kake yi yana caza maka kwakwalwanka kwakwalwa tana buƙatan a dinga cajin ta kaman waya in baka caji wata ran zaka samu ta mutu batur din yayi sanyi sai ka sake sawa abun nan abun nan a wuta ta ka ake buƙatan kwakwalwan dan adam ta dinga lissafa wannan ta hada wannan ta karanta wannan ta fahimci wannan ta yi wannan dabaran ta sake wannan dabaran wallahi in kana yin haka zaka mutu da hankalinka ko tsoban ka ko ka kai shekara 200 ko 300 hankalinka bai zai bace ba kuma ka lura ka gani tsofaffi masu shekaru da yawa wanda suke da ilimi ko na zahira ko na duniya ko ilimin mu'amala da jama'a za ga suna mutuwa da hankalinsu amma wanda kuma bai da wannan kwata-kwata shekara saba'in ko sittin zuwa saba'in sai ga gaba ɗaya rikice kawai ya rude bari ya kai tamanin ko casa'in sai ga ba a cikin hayya maganganunsa shirme abun kunya in kana jin maganganunsa sau da haka ka wasa kwakwalwanka ita ai hankali yana karuwa ne in ana wasa shi a dinga caci cajin kwakwalwanka in ba haka ba zai mutu kamar yadda asali yake mutuwa Allah ka ba mu da rayuwa ta kaskanci wa a'udhu bika min fitnati dunya yace Allah ina neman tsarin ka daga fitinan duniya fitinan duniya shine ka tinkari duniyar kawai ita ne a gabanka ka manta da addininka abun duniya ya hana ka aiwatar da addininka ko neman abun duniyan manzo Allah yace ta isa abdud dinari wata isa abdud dirham bawan kudi ya halaka kaga wani ya tinkari duniya kawai bai damu da addinin sa ba kawai shi dai kuɗi kawai kawai samu mulki haka wannan shine fitinan duniya kenan ai duk abin da ya taba maka addininka, ka ya zama maka fitina saboda ka karka yadda duk abin da zaka yi a duniya to karka yadda kuma addininka kan ya tabo ba hana ka nemi kuɗi ba ba hana ka nemi mulki ba ko makamancin wannan amma kuma karka yadda ya taba maka addininka ya za duniyan ta zai maka fitina kenan inda za ta hana ka yin addini ko za ta hana ka fahimtar addini wannan shine fitinan duniya kaga mutum musulmi amma duniyar kawai ya sa gaba kuma duk sa maganar duniya fa ba maganar lahira ba da lokacin da zai zo ya zauna ya saurari karatu alqur'ani ko karantar da ilimi na minti talatin ba da wannan lokaci amma yana da lokacin hira kuma ko awa goma ne za a iya hira da kuma hiran na kuɗi wani ya yi kuɗi wani ya talauce wani ya kaza abu kaza yana farashi shikenan Allah ya kada da wani da su yan duniya za ka yi mamaki ta dukkan kenan ba su da wani taɗi sai wannan ba ka da wani wuri da za ka je ka zauna ka ƙara imani ko na awa ko ka fahimci nan duniya kenan Allah ka raba mu da fitinan duniya wa a'udhu bika min azabil qabri ya Allah ina neman tsarin ka daga azaban kabari azaban kabari babban abu ne shi yasa hadisan da yawa suna neman tsari daga azaban kabari addu'a ta gaba Allahumma inni as'aluka aljannata wa a'udhu bika minan nar wannan kuma ya tabbata a hadisin Abu Dawud da Ibn Majah hadisi ne ingantacce daga hadisin Abu Huraira yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa wani mutum wato ya dinga yin wannan addu'a a wurin sallansa wato ainihin a cikin sallansa kafin kafin ya sallame idan ya yi tahiya ya dinga yin wannan addu'a Allahumma inni as'aluka janna. ya Allah ina neman tsarinka wato ina roƙonka aljanna wa a'udhu bika minan nar kuma ina neman tsarinka daga wutan jahannama wato wannan mutumin shine mutumin da ya samu Mu'adh Jabal ko kuma ma'azu bin jabal ya masa sallah ya ga an yi doguwar sallah kawai ya koma gefe karisa sallansa ya zo da ruwayoyi guda biyu wannan ɗaya ne daga cikin ruwayan manzo Allah ya tambaye shi kai ya kake sallan ka bayan ya koka ma'azu yana tsaita yace shi in yayi tahiya sai roki aljanna ya nemi tsari daga wuta sai ya ce fa ila ausu dandana ta wa dandana ta ma'az amma wani kunuku da kuke bayan wannan ni ban sani ba sai manzo Allah ya ce fa hawlahu ma nu dandin mu ma aljanna muke roƙo kuma muna neman tsari daga wuta cike ne ya tabbata sunna ne maza Allah ya umar ya tabbatar da shi a cigaba da yi amma wata riwayar na mai wannan kissan shine Fatiha Fatiha kawai yace yake karantawa bai san me suke faɗa ba bayan Fatiha amma yana roƙon aljanna yana neman tsari daga wuta ma to ba karanta sura maza Allah ya ce mu ma abun da muke kenan sai ke tabbatar mana karatun sura ba wajibi bane mun yi karatun a cikin misbah salih so da haka ka a aljanna Allahumma inni as'aluka jannata wa a'udhu bika minan nar ya Allah ina ne ina roƙonka aljanna ina neman tsarin ka daga wuta wannan kan ba wahala ko ba wahala haddacewa Allahumma inni as'aluka jannata wa a'udhu bika minan nar addu'o'in suna da yawa ka haddace abinda ka haddace ka dinga yi sai addu'a ta gaba doguwa اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الغنى والفقر وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقضي وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النذر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مبلة اللهم زينا بزينة الإيمان waja'alna hudatan muhtadin wannan kuma ya tabbata hadisin Ammar bin Yasir ya yi mutane sallah ya sassauta sallan sai mutane suka ce ah wannan sallan baka ja ta da yawa ba baka ja wannan sallan ne wato bai yi ta doguwa ba sai ce duk da haka kuwa na karanta muku wata addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake yin su a ƙarshen sallansa shi sai karanta wannan addu'a yace ya ji su daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisan nasa'i da imam ahmad kuma ingantaccen hadisi ga fassaran ta nan Allahumma ya Allah bi ilmika al-ghaib bi ilmika al-ghaiba Allahumma ya ya Allah bi ilmika al-ghaiba ina roƙonka da iliminka na ghaibu bi ilmika al-ghaiba da iliminka na ghaibu al-ghaiba maf'ulun bihi ne العلم دين مصدر يعمل عمل فيه كركت بعلمك الغيب بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق ina roƙonka da ikonka a bisa halittanka ahayini ka raya ni ma alimta alhayata khairan li matukar san rayuwan ita tafi alkhairi a gare ni wa tawaffani ka ɗauki raina idza alimta alwafata khairan in ka san mutuwar ita ce tafi mini alkhairi wato idan rayuwata ita tafi alkhairi ka tsawaita rayuwata in kuma ɗaukar raina shi fi alkhairi ka ɗauki raina yanzu shine ma'anar wannan addu'a ah, khairukum man tsada umruhu wa hasuna amaluhu mafi alkhairin ko wanda rayuwarsa ta yi tsawo aikinsa ya kyau to amma ka bayi da kyau kuma kila zaka dinga rage ibadan a rayuwanka ko zunubi zaka kara ƙara to gara ka mutu tun yanzu don laifin da kake sai cinye maka imaninka kana ta rage ibadan wata ran har imaninka ma ya tafi gaba ɗaya to ba gara mutum ya mutu ba da sauran imaninsa sai ka roƙi Allah ta'ala wannan addu'a Allahumma inni as'aluka khashyataka fil ghaibi ya Allah ina roƙonka tsoronka fil ghaibi a fake wa shahadati da kuma a sarari wato Allah ta'ala ka sa ya zama ina tsoronka a fake wato a boye kuma a sarari ma ina tsoronka ai wani yana gaban jama'a ne yake tsoron Allah amma in baya tare da mutane kuma baya da tsoron Allah a sirri yana sabawa Allah ta'ala to sai ka roki Allah ya zama da sirrin da kuma a bayyane duk ittaqillaha haythu ma kunta duk inda kake ka zama mai tsoron Allah al-khashiya shine al-khawful maqrun bit ta'zim tsoron Allah tare da hadawa da girmama shi shine khashiya shi yasa aka ce innama yakhshallaha min ibadihi ulama masu tsoron Allah daga cikin malamai daga cikin bayin Allah su ne malamai su suka san Allah suka san girman Allah su ne suke sa irin tsoro na girmamawa ka roƙi Allah ta'ala ya saka a cikinsu Allah ina roƙon tsoronka a fake da kuma a bayyane ma'ana da, kana cikin ɗaki kai kadai da kana tare da jama'a duk ɗaya ne a wurinka kana tsoron Allah kana barin sabawa Allah ta'ala kaga mutum ya samu wannan ya tsira duk abin da kake a zahirin ma kana da nitsuwan cewa don Allah kake yin sa tunda a boyen ma kana yi in sabon Allah ka bari a boyen baka sabon Allah ka kana da nitsuwa yace wa as'aluka kalimatal haqqi fir riba wal ghadab ya Allah ina roƙonka kalma ta gaskiya duk abin da zan faɗa ya zama gaskiya ne firriba a lokacin da ban yi fushi ba shine ma'ana firriba a lokacin da ne yarda da abin da aka min wal ghadab da kuma lokacin fushi wani in yi fushi gaba ɗaya hankalinsa ɗaukewa ake sai ya dinga faɗan maganganun da bai kamata ba ya dinga ƙarya ya dinga faɗan wasu abubuwa wanda ba haka ba ne to ya zama da lokacin da kake fushi da lokacin da baka fushin duk ɗaya ne kana roƙon ubangiji subhanahu wataala ya baka kalma ta gaskiya sannan ya ce wa as'aluka alqasda fil ghina wal faqr ina roƙonka alqasda tsakaitawa tsakaitawa fil ghina a lokacin da nake da wadata wal faqr da lokacin da nake talauci wato kar in zama mai almabozaranci kuma kar in zama mai mako ka zama baina baina wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik wala tabsurha kull al kada ka zama marowaci kuma kar ka dinga bada duk abun hannunka gaba daya in ka bayar duka za ka yi nadama sai wata bukata kuma ta same ka kuma baka da shi duk abin da ya zo kana bayarwa gaba ɗaya sannan idan kuma ka zama marowaci sai a zage ka a cewa ni marowaci ne Sau da haka ka zama kana da alkasdu shine wato tsakatsaki a wajen ciyarwa za an anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama mu'mine ne inda za su ciyar da dukiyansu ko iyalansu ko makamancin wannan suna tsakaitawa ne ba sa ƙwamro kuma ba sa almabozaranci suna tsakatsaki suke tsayawa shine ma'anan alƙasda sawa'un kana da wadata ko kai talaka ne ka dinga tsakaitawa a wajen ciyar da dukiyanka wa as'aluka na'iman la yanfat ya Allah ina roƙonka ni'ima wacce ba ta karewa kaga abinda mai kuɗi yake tsoro kenan kada wata ran ya zama bayi da shi mai mulki wata ran zama ba mulkin to kaga duk jin daɗin da kai ko shekara ashirin kai kana jin daɗi in abun ya ƙare a cikin shekara ɗaya sai zama gaba ɗaya ka shiga taitayinka sai ka zama miskini abun tausayi kamar da baka ji daɗin ba kamar mafarki ne jin daɗin da kai a baya to ka roƙi Allah ta'ala ya dawwamar maka da ni'iman da kake ciki wadatan ta zama madawwamiya har ka mutu kana tare da ita shikenan in ka samu wannan to ka samu nitsuwa amma in abun ya ƙare kuma to zaka shiga damuwa sannan ya ce wa as'aluka qurrata aini la tanqadi'u ya Allah ina roƙonka wato farin abun nan eh, farin ciki shine qurrata aini sanyin idanu shine farin ciki la tanqadi'u wanda ba ta yankewa wato ya Allah ina roƙonka ya zama ina cikin farin ciki da'iman wanda ba ya yankewa yau kana cikin farin ciki gobe dole zaka shiga bakin ciki amma bakin cikin na zuwan sai farin ciki biyo ba ka dinga roƙon Allah ta'ala amma idan mutum kullun cikin bacin rai cikin damuwa to rayuwarsa ba za ta yi daɗi ba sannan wa as'aluka riba ba'da alqada ya Allah ina neman ka ina roƙon ka yarda bayan hukunci wato in ka min ka hukunta wani abu na bala'i ko na musiba ya same ni ya Allah ina ka in samu yarda da abin da ka hukunta ni wato wannan kuma yana sama da hakuri ko akwai asabru akwai arriba bi qada'illah asabru bi qada'illah wannan wajibi ne duk wanda Allah ya jarrabe shi da bala'i ko musiba yayi hakuri me hakurin shine kamar da al'amarin zuwa ga Allah Allah shi ya tsora maka shi zai yayi maka koda ko abun yana damun ka a zuciyanka wannan wajibi ne kar ka kai karan Allah wajen wani in baka yi hakuri ba sai ka kafurta ka ce Allah baya son ka ko ka faɗi wasu kalmomi wanda za su ka fita daga musulunci to wannan wajibi ne ka yi hakuri kar ka dinga kai karan Allah kar ka dinga raki idan bala'i ya same ka kamar da al'amarin kai zuwa ga Allah to akwai kuma arriba arriban kuma yarda da hukuncin Allah shine bala'in ya same ka baka damu baka daga hankalin ka ba idan aka zo aka ganka ba a bambance lokacin da bala'in ya zo da kuma kafin ya zo duk halin ka ɗaya ne misali mutum yana da wadata sai Allah ya jarabe da talauci sai ya zama nitsuwarsa duk iri ɗaya ne a lokacin da yake da wadata da lokacin da yake da talauci in ka ganshi ba za ka iya ganewa ba ko kuma ya zama yana lafiyayye yanzu ba da lafiya duk nitsuwarsa iri ɗaya ya yarda da abun da Allah ta'ala ya hukunta masa ko ya nemi abu ya risa sai ya samu nitsuwa ya ji a ransa hakan ɗin shi ya fi dacewa da shi shi ya fi dacewa da shi ya ji Allah yana son sa ne ya rabe shi da musibar nan ko ya hana shi wannan abu ya ji a ransa Allah zai musanya masa mafi alkhairi wannan shine arriba bi qada'illah wanda ba mai samun sa sai wanda suka kai kololuwa a wajen imani da Allah ta'ala da tawakkali ga Allah yace ya Allah ina neman yarda bayan hukuncinka wa as'aluka bardal aishi ba'dal maut ya Allah ina roƙonka sanyin rayuwa ba'dal mauti ba mutuwa wato bayan na mutu kuma rayuwa ta ta zama mai daɗi mutum ya shiga aljanna a kabarinsa ya zama dausayi na aljanna da yana tsoron mutuwan bai san me zai biyo ba to sai ka roƙi Allah ta'ala abin da zai biyo bayan mutuwan ya zama ya fi rayuwarka ta duniya daɗi ka shiga dausayi daga cikin dausayin aljanna tun a cikin kabarinka wa as'aluka ladzatan nadri ila wajhika ya Allah ina roƙonka jin daɗin kallo zuwa ga fiskanka dan mu'mine da su ga Allah ranar alkiyama mun yi wannan karatun a cikin zuwa salih suna cikin aljanna aljanna tana da daɗi amma ubangiji ta'ala sai ya bayyana musu sai su ga haske ya shigo musu aljanna sai su daga idon su sama idan suka kalla sai su kalli ubangiji ta'ala to kallon aljanna ya fi aljannan daɗi sai su manta da dukkan nimomin aljanna gaba ɗaya kamar yadda ya tabbata a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kallon Allah subhanahu wataala sai mantar da su duk ni'imomin aljanna don ya fi aljannan daɗi lillazina asanul husna wa ziyada ga aljanna ga daɗi abin da ya fi aljannan daɗi idan mutum ya yi imani ya aiki na gari yarahul mu'minuna bi ghairi kaifin wa tashbihin wa darbin lil misali wa yansawna an-na'ima idza ra'awhu fa ya khusrana ahli al-i'tizal saboda kan me za su ga Allah ta'ala a farfaje alkiyama da kuma wato ainihin cikin aljanna kuma za su manta da dukkan ni'imomi na aljanna saboda jin daɗin ganin Allah subhanahu wa ta'ala wa shauqa ila liqa'i ya Allah ina neman ina roƙonka bege zuwa ga haduwanka in ji ina begen haduwa da Allah ta'ala wato kai begen mutuwa mutuwan nan kai begenta ka roƙi Allah subhanahu wataala ba na nufin a in kana raye a duniya ka dinga roƙon Allah kullum Allah ya ɗauki ranka ba ba shine alliqa'u abun nan ashauqa ila liqa'illah ba don mazala sun sama ya hana yace kada rashin lafiya ya sauka wa mutum mutum ya dinga cewa ya Allah ka ɗauki raina yace kar mutu yaka la yatamanna yanna adukum al-mauta li dhurrin nazala bi fa in kana la mahalata falyaqul allahumma ahyini ma kanat al-hayatu khayran li wa tawaffani idha kanat al khayran li kada mutun da wani ciwo ya sa yace ya Allah ka kashe ni ka daure ni in ya zama sai kai addu'an ka ce ya Allah ka raya ni in rayuwan ta fi mini ka dauki raina in daukar ran na shebi amma abun da ake nufi da anan kai shauki zuwa ga haduwa ga Allah shine ka zama cikin bayin Allah na gari lokacin da mutuwar ka ta zo ya zama mala'iku suna maka albishir cewa ga aljannan da aka maka alƙawari ana nuna maka ita ana cewa kar damu kar ka daga hankalinka zaka tafi zuwa ga rahmar Allah ta'ala lokacin da ka zo mutuwa sai kai bikin kai mutu din ka da Allah subhanahu wataala shine ma'anan innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun haka wanda ya imani ya daidaita akan tafarkin Allah ta'ala ubangiji ta'ala ce mala'iku za su sauka masa lokacin da ya zo resuwa sai su ce kar ka ji tsoron tafiya lahira don abin da zaka tara din alkhairi ne ba sharri bane kar ka ji bakin cikin barin duniya ka bar dukiyanka da mulkinka da iyalanka ni'iman da zaka tarar a lahiran tafi na duniya karka ka damu sannan ana maka albishi cewa kai dan aljanna ne to kaga a lokacin zaka yi begen ka haɗu da Allah subhanahu wataala mutuwar ta zo kawai a lokacin da za a ce maka ka dawo duniya ba za ka taba yadda ba don ka san gidan wahala ne komin wadatan ka komin mulkin ka to ka roki Allah ta'ala ya zama kana da begen haɗuwa da shi a lokacin da za ka rasu a karrama ka a daraja ka mala'iku su cire maka dukkan tsoron su nuna maka gidanka na aljanna Allah ya samu daga cikin irin wayannan bayinsa yace fi ghairi mu mubirra ba tare da wani cuta mai cutarwa ba Allah karka jarrabe da cuta mai cutarwa Allah ya dora mutum cuta ya kasa hakuri shine cuta mai cutarwa amma Allah ya dora maka cuta wata masifa bala'i rashin lafiya sai ka yarda da hukuncin da Allah ya maka wallahi bai zai cutar da kai ba amma an baka yi hakuri ba fa kullum kana cikin damuwa da tashin hankali babu nitsuwa kaga cutar cutar da kai wala fitnatin mubilla Allah kada ka jarrabe ni da fitina mubilla mai batarwa kaga fitinan ma in ta same ka shine bala'i ko musiba sai ka yarda da abin da Allah ya hukunta maka Allah ne ya tsora maka shi zai yaye maka kuma yana son ka nema ya jarrabe ka da wannan don ka kaskantar da kanka zuwa gare shi to wannan fitinan ba ta da matsala to amma fitina mubilla mai batar da mutum shine ka ki tawakkali ga Allah ka ki mai da al'amuran ka zuwa ga Allah ba ka yi imani da kaddara ba ka je kana shiga bokaye da masu tsafi wai wane ne yasa ka a gaba su ne za su yaye maka wannan bala'in ba Allah ba shikenan fitinan ta batar da kai sai ka bata da sawabin jarrabawan da Allah ta'ala ya maka an dora maka aljani ko wani bala'i ko dukiyanka ko mulkinka sai kaga mutum ya bata kuma da sababin wannan fitinan bai koma zuwa ga Allah ta'ala to Allah ka tsare mu daga irin wannan fitina fitina mai batarwa Allahumma zayyinna bi zinatil iman ya Allah ka kawata mu da kawan imani da ado irin na imani wato mutum da an ganka a ga alaman imani a tare da kai imanin shi yake maka daɗi kai shine riganka baka da wani rigan da ya wuce wannan ai shi imani shubghat Allah wa man ahsanu min Allah shubgha Allah ne ya rina musulmi mumini ya bashi wata kamala ya bashi wata irin wata irin siffa ya zama akwai hasken imani a tare da shi an shi za a ga wannan hasken ko cikin kafurai dubu ne za a ware shi a ce wannan musulmi ne sai dai shi ya lalata wannan siffa din so sai kai ado da imaninka ba sai ka faɗa ba ba sai ka ce ni mumini bane duk wanda ya ganka ya ga bawan Allah ya ga bawan Allah na gari sai mutunta kai saurara maka to shi manzo ya roki wannan yasa a roka kuma a ƙarshen sallah ya Allah ka sa ne ado da adon imani ba ka bukatan wani riga kuma wanda sai ka sa ta kafin a ga mutuncinka ko darajanka Izan mar ulam ya danus min al-lu'mi irduhu in kullu rida'in yartadihi jamilun duk rigan da ka sa ma zaka burge jama'a kuma za a ganka da mutunci kai kammalallen mutum ne za a saurara maka komin kafurcin mutum da zaluncinsa da iskancinsa in ya ga kamimmen mutum kammalalle mutumin kirki wallahi tsoronsa yake yi mutanen kirki kuma suna sha'awanka mutun ya roki wannan yace ce wa hudatan muhtadin ya Allah ka sanya mu hudatan masu shiryarwa jam'u hadin ne shiryarwa hudatan masu shiryarwa muhtadin shiryayyu jam'u muhtadin ah in ka zama mai shiryarwa baka zama mai shiryayye ba ai kai aikin banza kana ku mutane fitila haske kana kona kanka kaman fitila ne to bi ulin nas wa tahriqu nafsahu ayamu qidan la naran li ghayrika dawha wa harru la dhaha bayna jambayhi tadrib kana kunna mutane haske kana haskaka musu kai kuma kana kona kanka kana tsora su akan shiriya kai kuma baka da shiriya sai ka je lahira kuma Allah ta'ala ya tsare ka na baka ilimi me kai da ilimi ce ina karantar da mutane dare da rana sai a ce kai kake ka karantar ne don a ce kai mai karatu ne sai a ja shi a je a jefa shi wutan jahannama to kaga yana shirewa amma shi ba shirye bane saboda haka ka roki ubangiji ta'ala ya sanya ka daga cikin shiryayyu masu shiryarwa shiryayyu hudatan masu shiryarwa mutadin kuma shiryayyu shi a kansa ya shiryu kuma yana shiryar da jama'a in kai haka ai ka ci riban duniya kuma da lahira gaba ɗaya. kai ka shiryu kuma kana kiran mutane zuwa ga shirya duk aikin da suke na lada ana baka ladan gurgudun yadda ake basu kaga aljannan ka za ta zama madaukakiya wannan addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya wa al'ummarsa su dinga yi a lokacin da wato suka yi tahiya a ƙarshe kafin su sallame addu'a ta gaba Allahumma inni as'aluka ya Allah أنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ya ولم يكن له كفوا أحد أنت غفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم Allahumma ya Allah. Wannan حديث wato na sayar wato shi da imam ahmad kuma hadisi ne ingantacce daga hadisin abu na mihjan binu adra yace manzon Allah sallama ya shiga masallaci sai ya samu wani mutum yana tahiya yana irin wannan addu'a sai ce kan gufira lahu kan gufira lahu kan gufira lahu sau uku ya ce an gafarta masa an gafarta masa an gafarta masa har uku saboda wannan addu'an da ya yi ga fasaran addu'an nan Allahumma inni as'aluka ya Allah ni ina roƙonka ya Allah ya Allah bi annaka bi annaka alwahidu lalle tabbas kai ne makadaici al-ahad wanda babu wani sai kai shine ma'anan al-ahad as-samad abun nufi da biyan bukata wato bauta da gaskiya sai Allah kuma shine kawai wanda kowa in yana da bukata yake koma zuwa gare shi ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid kowa yana koma zuwa ga Allah da bukatansa ne ma'anan as-samad alladhi lam yalid wanda bai haifa ba ma'ana bai da da wa lam yulad kuma ba haife shi ba bai da baba ai bai da baba ai duk mai baba yana da farko kuma yana da karshe zai mutu kenan nan gaba Allah bai da uba din mai da kuma ai bukata ne ta sa yake son dan don ya taimake shi Allah ba bukatan taimako a wurin kowa lam yakul lahu kufuwan ahadun babu wani mutum ɗaya kuma da ya zama kufuwan wa ko kace kufuwan wato wanda yake kini a ga Allah subhanahu wataala ba wani kwaya ɗaya da za a ce shi ma yana da halitta irin halittan Allah shi ma ya cancanci bauta masa kamar yadda ake bautawa Allah ta'ala shine kufuwan babu kini walam yakun ahadun ba wani mutum ɗaya da ya kasance kufu an kini lahu ga Allah subhanahu wataala ya zama shi ma yana da irin mulkin Allah yana da irin halitta irin na Allah yi ma cancanci a bauta masa kamar inda ake bauta Allah ta'ala Allah ta'ala shi kaɗai ne mai halitta shine kawai mai mulki cikakke ne kawai ya cancanci a bauta sai ce ina roƙonka an ta gafira li zunubi ka gafarta min zunubaina innaka antal ghafurur rahim lalle tabbas kai ne mai gafara kuma mai jin kai wanda wannan sai aka ce an gafarta masa har sau uku addu'a ta gaba Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka almannanu ya badi'a as-samawati wal ardi ya dhal jalali wal ikrami ya hayyu ya qayyum inni as'aluka aljannata wa a'udhu bika minan nari na shi ma ya tabbata hadisin ashabus sunan Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah hadisi ne ingantacce daga hadisin Anas bin Malik yace wani mutum yayi tahiya sai ya addu'a da wannan addu'ar wannan na karanta yanzu nan sai manzo Allah sai ya ce wallazi nafsi biyadihi لقد دعا لقد دعا الله باسمه العظيم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى yace manzala yace na rantse da wanda raina yake hannunsa wannan bawan Allah ya yi roki Allah da wata irin addu'a wanda in an roƙe shi yake amsawa in an tambaye shi da ita yake bada abin da aka roƙe shi aka tambaye shi ga fassaran addu'an Allahumma inni as'aluka ya Allah ina ina roƙonka bi anna lakal hamdu lalle tabbas yabo ya tabbata a gare ka la ilaha illa anta babu abun bauta da gaskiya sai kai wahdaka kai kaɗai ne la sharika laka baka da abokin tarayya almannanu kai ne mai baiwa mai kyauta ya ubangiji ta'ala ya badi a samawati ya ya wanda ya kawata sammai da kasai shine ma'anan badi a samawati wal ardi ya wanda ya kawata sammai da kasai ya kawata sama da taurari da rana da wata ya kawata kasa kuma da tsirrai da sauran abubuwan da ake ginawa a kasa ya zal jalali ya ma abocin daukaka wal ikrami da girmamawa ya hayyu ya rayayye rayuwan da bata da karshe ya qayyumu ya dawwamin mi wanda yake shirya dukkan al'amura duk abin da ka gani na halittar nan shine yi su kuma shi yake kula da su shine ma'anan alqayyumu wanda yake kula da halittansa gaba ɗaya kuma har abada inni as'aluka jannata ni ina roƙonka aljanna wa a'udhu bika minan nari kuma ina neman tsarinka daga wutan jahannama manzo Allah ya ce duk wanda ya wannan addu'an ya roƙi Allah da sunansa mai girma wannan ya roƙe shi da shi yake amsawa sannan kuma idan aka tambaye shi wani abu yake bayarwa shine alhayyul qayyum din kenan shine sunan Allah mai girma addu'a ta gaba Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kai wannan ita ma ƙarshen sallanka kafin ka sallame hadisin Buraida bin al-Husayb yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa manzon ya ji wani mutum yana addu'a da wa'annan kalmomin sai in ji gama sai ce wallazi nafsi biyadihi laqad da Allah bismihi al-azam allazi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'da manzala sama da yaji mutum wani mutum yana roƙon Allah da irin wannan addu'o'in yace na rantse da wanda raina yake hannunsa wannan ban Allah ya roƙi Allah da sunansa mafi girma wanda in an roƙe shi da shi yake amsawa in an tambaye shi yake bayarwa ga fassaran addu'a Allahumma inni as'aluka ya Allah ina roƙonka bi anni ashadu annaka antallahu tabbas ni ina shaidawa kai ne Allah la ilaha illa anta babu abun bautawa da gaskiya sai kai al-ahadu kai ne makaɗaici as-samadu kuma kai ne abun nufi da biyan bukata allazi lam yalid kai ne wanda baka haifa ba walat ba haife ba baka da ɗa kuma baka da baba walam yakul lahu kufuwan ahad kuma wani bai zama kini a gare ka ba baka da abokin tarayya ba mai irin mulkin ka da halittan ka ba wanda ya cancanta abota masa sai kai ubangiji subhanahu wataala to ina sune addu'o'in da ake a ƙarshen tahiya ko ka yi su gaba ɗaya musamman in kai kaɗai kake sallah ko kuma ka zaɓi wasu daga ciki ka dinga yi addu'o'i ne muhimmai waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da su lokaci ya ne ko mu ci gaba za mu tsaya a nan addu'o'in da za su biyo baya kuma addu'o'in da ake bayan an sallame daga sallah da kuma wasu addu'o'in daban insha Allah wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. insha Allah kuma ranar laraba ma muna da wannan karatun da kuma alhamis ba zan gaji ba sai kun daina zuwa gaba daya haka za mu yi ta yi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. mai tambaya na farko yake cewa malam a bambanta min ko kuma a gaya min cikin waɗannan wanne ne ya fi daidai a mutum ya ce innaka hamidu majid shi ne ya fi ko kuma a ce bil'alamina kamar yadda ya rubuta bil'alamina innaka hamidu majid wanne ne ya fi daga ciki bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullah riwayoyi ne daban-daban akwai ruwa da bata zo da fil alamina ma saboda aka wannan riwayan da muka karanta duka guda biyu babu fil alamin innaka hamidun majid ina nufin addu'an ko kuma salatin mazala sallallahu wanda muka karanta a cikin hisnul muslim amma riwayan fil alamin innaka hamidun majid wato ban yi bincike a kanta ba ta inganta ko bata inganta ba wallahu alam amma akwai riwayan kuma tana nan a cikin littattafai sai idan na bincika in hadisin ya inganta ko bai inganta ba sai ne bayani insha Allah ya ce malam idan ƙur'ani ya tsufa ko kuma mutum ya samu fallon ƙur'ani a walaƙance a yashi kenan to idan mutum ya ɗauka wanne ne fi daidai mutum ya ƙona ne ko kuma kar ya ƙona saboda wasu suna cewa ba kyau ƙona alƙur'ani malam ya za a yi da shi da kyau man wace ba kyau ƙona ƙur'ani in ba ka ƙona ba ya za ka yi da shi saboda haka idan har zai walakanta ko ka gan shi a wani wuri ka ƙona in ka riga ka ƙona shi shi ke na yi ba a gan shi ba amma a ga rubutun a jikin takardan shine matsala da haka in ya diddige yadda ba za a karanta ba in kai za ka iya adana shi kila in ka mutu ya'yanka kuma sai su walakanta shi wasu sai su je su sa a juji ko makamancin wannan ko ka gani a ƙasa sai ka ɗauka ka kona in ka kona shi kenan ka daraja alkur'ani nan menene matsayin ce da dabbobi da dusan giya shin kuma dabban da aka ce da ita da dusan giya shin ya halatta a ci namanta ko bai halatta ba to farko dai halatta ce naman ta ko da giyan ma ta sha a giyan ba haramun bane akan dabba akan mutane ne aka haramta balle tana dusan dabba <laughs> amma ka ciyar da dabban ka dusan dabba akwai illoli abin nan sorry dusan giya akwai illoli guda biyu in ba same su ba za ka iya ciyarwa farko kar ya zama a gidan giyan za ka je ka sai dusan don aka ganka a wurin ba za ka iya gamsar da mutane dusan giya ka je siya ba abin da za a ɗauka kawai ka je mai <laughs> ka je shan giya ne to musulunci kuma ba bukatan ka kai kanka zuwa ga inda za a tuhume ka ba a yadda da wannan ba sannan na biyu in sayan dusan giyan zai karawa wato gidan giyan farashi ko da talle aka kawo maka zai sa su dinga cin riba yadda za su dinga haɓaka harkar su na giya to shi ma haramun ne ba za ka saya ba don in kai ka taimaka a ci gaba da mai dafa giyan ana sayarwa wala ta'awun wala ismi wal udwan kar ka taimaka wajen sabawa Allah subhanahu wataala amma ka kawai ka samu dusan giyan ba tare da wa'annan illolin ba ba tare da kaje ba kuma ko ka in ne ma dan kuɗi ne bai ta kara karya ba bare sa ya kara musu riba ba ko a kyauta aka baka dusan giyan wannan ya halatta ka bawa ainihin dabbobin ka in sun ci kuma ya halatta a ci nama na'am mala ce idan mutum ya rasu matukar mutumin kirki ne to shi hutu ne a gare shi to malami na kasance idan aka yi mutuwa sai ji daɗi a raina to malam shin hakan din imani ne ko rashin imani idan kuma rashin imani ne malam me ya kamata yi to wannan dai ko ba a ce rashin imani bane rashin tausayi ne ya kamata in an yi mutuwa mutum ya ji daɗi ba wani ya kamata ka binciki zuciyarka in an yi mutuwa tashin farko tashin hankali ne shi wanda ya mutum ana juyayin an rabu da shi sannan kuma kai ma kana tunanin fa can za tafi can za ka tafi wannan kuma ya kamata ya daga maka hankali ya saka kuka manzala ta sama lokacin da jikansa jikansa ya rasu dan Zainab sai aka ga hawa yana ta zuba a idon sa. sai bai suka ce har kai ma ya rasulullah ka ce kar ai kuka kuma kana kuka da hawaye sai ce ai wannan rahama ce ta ubangiji da yake sata a zuciyan wanda ya ga dama zaka manzo Allah ya kuka da dansa Ibrahim mu'azzin ya rasu ma yayi kuka yace ko muna bakin cikin rabuwa da kai saboda haka mutuwa kam dole ta ƙara maka ta sa ka tashin hankali kuma ka ji tausayi a ranka na rabuwa da aka yi da wannan bawan Allah da kuma baka san wani hali dai je tarar ba kai masa addu'a Allah ya gafarta masa amma a ce mutum wai ai mutuwa kuma yayi murna sai dai wani kafuri ne wanda ya addabi musulman duniya ya mutu wannan za ka yi murna amma musulmi dan uwanka to lallai wannan kam abun tashi hankali ne kuma wa'azi ne shi yasa manzon sama ya ce aktsiru min zikri hadhihi lazzat ku yawaita ambaton mai rusa jin daɗi ita ce mutuwa na yake cewa malam menene gaskiyan cewa wai akwai akwai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ya roki Allah cewa kada kabarinsa yayi shekara dubu biyu a ƙasa shekara dubu biyu ban san wannan magana ba ban ta kabarin kabarinsa kar yayi shekara dubu biyu a ƙasa to ina za ka kai shi in ka nufin kuma za a yi tashi alkiyama wanda bai inganta ba tashi alkiyama ba wanda ya san ga lokacin da me za a yi tashi alkiyama ubangiji ala shine kawai ya sani la yujalliha waqtiha illa hu faqula fi samawati wal ardi la ta'tikum illa baqta ba wanda ya so shi za a yi tashi alkiyama alamu dai manya manya ko dai bai bayyana ba na tashi alkiyama kuma za su bayyana nan gaba in sun fara bayyana to alama alkiyama za ta tashi kenan amma abin nan a ce kabarin karya shekara kaza wallahu alam ni ban san ingancin wannan maganan ba wanda yace mala ana bi na azumi ya kai shekara biyu ban samu ne ba ga ramadana ya saki karowa. shin idan wannan ramadanan ya zo ya zan yi akwai sassauci na ciyarwa ko kuma ya zama shekara uku kenan inda ganganci kai wani sassauci za maka wanda aka za ka rama ramadan kuma ka ciyar da miskinai ka rama ramadan din kowane azumi kuma sai ka ciyar da miskini tara na wannan sakakin da kai baka rama ramadan din ba kuma za ka yi wannan azumin da ya tinkara amma in rashin lafiya ne mutum bai warke ba bai samu ya biya ba wannan biya kawai zai ba wani tara a kansa wani ba Allah rubuto takarda yana so a taimaka mishi da addu'a Allah ya jarrabe shi da zuwa wajen fati yana roƙon yan uwan musulmai su sa shi cikin addu'a Allah ya yi mishi wannan musiba din to Allah ya tsare mu daga sabon Allah gaba daya wani ma yana zuwa inda yafi fatin ai bani abun dariya saboda haka ubangiji ta Allah ya tsare shi shi ma imani ne akan din kana yin wani abu na sabon Allah ya dame ka har kana neman a maka addu'a Allah ya yi maka ubangiji ta Allah ya tsare shi daga saba masa la haula wala quwwata illa billah baka da wata dabara da za ka kauce sabon Allah sai in Allah ya taimake ka baka da karfi na da'awa Allah ta'ala sai in ubangiji ta'ala ya taimake ka saboda haka wannan abun tausayi ne kuma abun a taya shi addu'a ne ubangiji ta'ala ya tsare shi ya kauda shi daga sharrin shaidan ya daina zuwa wurin sabon Allah shikenan kamar yadda na faɗa ran laraba akwai kuma ranar alhamis ma akwai insha Allah Allahumma adina fi man hadaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma ataita wa sarif anna sharra ma qadaita fa innaka taqdi wa la yuqda alayka innahu la yadhillu man walaita wa la yu'izzu man adaita tabarakta rabbana wa ta'ala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin